shugaban kasar ghana na na akufo ado da na kenya william ruto su ne suka shaida yayin da ministar harkokin wajen ghana shali ayiko bucci da sakataren majalisar ministocin harkokin wajen kenya dr musali mudavadi suka jagoranci rattaba hannu kan yarjejeniyar diflomasiyya fadar shugaban kasa jubilee house da ke nan accra haka kuma an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da suka hada da ilimi yawon bude ido haɗin gwiwar tsaro kasuwanci da zuba jari masana'antu da gudanar da mulki domin ƙarfafa alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaba akufu ado ya ce Trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the Hulɗar kasuwanci da tattalin arziki tana ci gaba da bunƙasa tsakanin ƙasashen Ghana da Kenya, inda ƙasashen biyu ke ƙara fahimtar fahimtar juna da kuma nuna goyon baya ga juna kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya tarayyar afirka da ƙungiyar ƙasashen reno ingila na commonwealth shugaba ruto a nasa ɓangaren ya bayyana cewa 'yancin zirga-zirgar jama'a tsakanin ghana da kenya ya haifar da fa'ida sosai a fannin kasuwanci zuba jari da kuma yawon buɗe ido in this respect his excellency and i noted that trade between Kenya and Ghana is growing. A dangane da haka ni da mai girma shugaban ƙasa mun lura cewa kasuwanci tsakanin Kenya da Ghana na bunƙasa misali a shekarar 2022 kayayyakin da Kenya ta shigo da su Ghana sun kai dalar Amurka miliyan 10.4 kuma an kiyasta kayayyakin da ake shigo da su a kan dalar Amurka miliyan 4.8. mai sharhi kan harkokin siyasar cikin gida da waje malam isa abdulsalam ya yi tsokaci kan wannan alaka da aka ɗora tsakanin ghana da kenya zuwa ga shugaban kasan kenya a kasan ghana ya zo ne biyu kara jaddada wannan mu'amalar da ke tsakanin su kara fara da amfanin nan da ke tsakanin su especially lokacin da aka dace za kara education ciki za kara farming ciki za kara tourism ciki wanda ke dai ba dama ziyara kasace tsakanin ghana da kenya wanga abu dai haifar da amfani mai dimmin yawa tsakanin ghana da kenya masani kan harkokin kuɗi da kasuwanci hamza tijjani ya ce kasashen biyu za su amfana kwarai ta bangaren tattalin arziki ghana da kenya suna cikin kasashe da yake lokacin da aka shigo da cibiya na africa for continental free trade area wata wannan cibiya da take samar da kasuwanci a sauwaki a nahiyar afirka wayannan kasashe sun karbi wannan abu da hannu biyu to kuma bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunkasa kasuwanci tsakaninsu babu shakka wannan zai taimaka taimaka musu kwarai da gaske lokacin da kasar kenya ta fara samar da baturi kasar ghana ce kasa na farko da yake ta shigo da shi ghana da kenya za su samu ci gaba musamman bangare na tattalin arziki sa'annan kuma nahiyar afirka ma baki daya al'ummar kasashen biyu su ma za su samu alfanu idan an tabbatar da waɗannan yarjejeniyoyi. in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam isa mai ragu jibril abbas babu shakka al'ummar ghana za su ci moriyar wannan yarjejeniyoyi inda 'yan kasuwa za su ci moriyar wannan yarjejeniya a fannin kasuwanci da zuba jari haka zalika ɗalibai za su ci amfanin wannan yarjejeniya a fannin waton zurfafa ilimi da kuma waton harkoki na kasa da kasa a fannin cinikayya inda kasar Ghana da Kenya da su ci moriyar wato aftat A cikin ziyarar shugaba Ruto na kwanaki uku ya ba da lecture headquarter AFCFTA ya ziyarci kabarin tsohon shugaban Ghana Kwame Nkrumah a nan Accra. Haka kuma shugaba Nana Akufo-Addo ya karama shi da babbar karamawa mai daraja wato Companion of the Order of the Star of the Volta. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.